أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه ونبدأ بالمأمور كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به ثم نترك المنهي إلى آخر الحديث أو إلى آخر الكلام عباد الله إن من العبادات العظيمة والمقربات الفضيلة التي يرحم الله بها عباده ويغفر بها سيئاتهم ويدخلهم بها فصيح جنته عبادة الصيام قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقد انقسم العلماء الصيام إلى ثلاثة أقسام القسم الأول صيام الواجب أو الفرض والقسم الثاني صيام النفل أو التطوع والقسم الثالث هو الصيام الحرام التي حرمه الله تعالى وحرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث عن الصيام طويل جدا ولكننا نقتصر بهذه الكلمات الفضيلة المباركة كي نعرف ما نعرف عن هذه العبادات الكريمة الفضيلة التي يحبها الله ورسوله ونتحدث عن الصيام التطوع عن الصيام التطوع وصيام التطوع له فضائل كثيرة وله بركات عديدة لا تعد ولا تحصى كصيام التاسوع والعاشورة وكصيام عشر ذي الحجة وكصيام ثلاثة من كل شهر ثلاثة أيام من كل شهر وكصيام يوم عرفة لغير الحاج الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنه يكفر السنة الماضية والباقية وكصيام يوم الاثنين والخميس وكصيام الذي هو أفضل وأحب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من أحب إن أحب الصيام إلى الله تبارك وتعالى صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا الحديث متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم فإن استطعت أن تصومه فافعل ولا حرج عليك وكصيام ستة أيام من شوال كما ثبت عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر إذا فما معنى الدهر أيها الإخوة الدهر كما يقول العلماء بعض العلماء يقولون الدهر يعني الزمن كما يقال باللغة الإنجليزية سنتواري وبعض العلماء يقولون الدهر بمعنى السنة إذا عبرناها وفسرناها بالقول الآخر أو بالقول الأخير يعني بمعنى السنة فنحن نقول المسلم يصوم رمضان ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما والقائدة القرآنية الإلهية تقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها إذا إذا صمت رمضان ثلاثين يوما فأنت صمت ثلاثمائة يوم إذا استعملنا بهذه القاعدة القرآنية وهذا يعبر بأنك صمت الدهر لكن المشكلة أين تجد بقية ستون يوما قال العلماء تجدونه أو تجده في هذه الستة من شوال فالمعنى إذا صمت رمضان ثلاثون يوما ثم صمت ستة من شوال فكأنك سمت الدهر كله يعني فكأنك سمت السنة بأكملها وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى علينا وبركاته على الأمة الإسلامية يعني يعطينا الله الأجر التي ما فعلناه ما فعلناه بالحقيقة الله تبارك وتعالى يثيبنا عليه ويجزينا به وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى وإذا بحثت في الأمم الماضية فلا تكاد تجد مثل هذه الرحمة فلا تكاد تجد مثل هذه الرحمة في قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم صالح وما إلى ذلك من الأنبياء الكرامات التي لهم الكرامات العديدة الفضيلة عند الله تبارك وتعالى لكن مع هذه الكرامات لا تكاد تجد مثل هذه الرحمة في أمته فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ونشكره على هذا الفضل ونسأله أن يزيدنا يزيدنا فضلا على فضله سبحانه وتعالى والشيء الثاني وهو الأخير وهو المنهي عنه كما ذكرت لكم آنفا أمر عجيب وأمر خطير عادة قبيحة عادة شنيئة رزيلة مذمومة عند الله تبارك وتعالى وعند رسوله الكريم ألا وهي العادة التي فشت في مجتمعنا ما بين خمسة أو سبعة أيام أو تقريبا من ذلك ألا وهي نرى على شاشة الإنترنت على شاشة الإنترنت نرى المرأة تأتي المرأة المتزوجة تأتي أمام بعلها يعني أمام زوجها ترقص وتغني بالأغنية المازنة الشنيعة المذمومة تأتي أمام زوجها وهو جالس على الكرسي في الغرفة وهي تأتي أمامه وينظرون إليها أطفالها وأولادها وهي ترقص أمامه ترقص أمامه وتغني أمامه موقف هذه المرأة المتزوجة وتتمايل بجسمها ورأسها أمام زوجها وبعلها والأطفال ينظرون إليها وبعلها أيضا جالس على الكرسي ينظر إلى هذه المرأة والأمر الخطير عباد الله والأمر الخطير يعني الأخطر من هذا الصنيع يأتي الرجل الأجنبي وفي يده دوالة يصور هذه المرأة وهي ترقص أمام زوجها وبعلها وأمام أولادها وأطفالها وتارة تجد الأجنبيات في هذه الغرفة وتارة تجد هذا وهو يصورها بصورة فيديو أو بصورة عادية والخطير من هذا إذا كملت الرقص ترسل هذه الفيديو عبر شاشات الإنترنت مثل فيسبوك وتويتر وما إلى ذلك من يعني الشاشات الإنترنت وهذا خطير جدا وهذا يعني نبارز الله تبارك وتعالى بالمعاصي ونعوذ بالله من هذا الصنيع وزوجها لا يغار لا يغار وهي لا تستحي من هذا الصنيع المذموم لا تستحي ولا يغار زوجها عليها والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من لا يغار على زوجته ويقول إن الله حيي كريم وإن الله يغار وغيرة الله أن يأتي الرجل ما حرمه الله تبارك وتعالى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا هذا ونحن نفعل هذا والقرآن يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطئنا الله ورسوله ونحن نفعل هذا بدعوة الحضارة بدعوة الحضارة نعوذ بالله من هذه الحضارة القبيحة التي ليس فيها خير التي فيها معصية الله تبارك وتعالى وأي نوع من هذه الحضارة which kind of this, this civilization civilization why why نعوذ بالله من هذه الحضارة وهذا أمر عجيب في المسلمين في القبيلة الفلانية والقبيلة الحوسوية والبربرية وما إلى ذلك من القبائل الإسلامية التي تجد في هذا الوطن لكنها تفعل مثل هذه الصنية أمام ربها تبارك وتعالى نعوذ بالله من هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط يضربون بها الناس ونساء كافيات آريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت أصحاب النار بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من الصحابة أين نحن من زوجات الصحابة اللاتي يستحيين من الله سبحانه وتعالى وتستحي أن يراها الرجل الأجنبي ولو بعلم عينيها تستحي من هذا نسأل الله التوفيق والعافية ونسأله أن ينزينا من هذه الصنائع القبيحة الرذيلة التي يذمها الله تبارك وتعالى ويذمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan godiya da yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode wa Allah muna neman tsarinsa daga dukkanin sharrorin kawunanmu da kuma muyagun ayyukanmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya shirye mu shirya wacce take mai kyau wanda za ta zarce da mu har tsakiyar jannatul firdausi muna neman tsarin Allah daga dukkanin aiki da yake mummuna wanda Allah madaukakin sarki baya so ta ku ƴan kwana masu albarka hutubar mu yau gajeruwa ce ta kunshi abubuwa guda biyu ne katal amma abubuwan nan manya ne duk da cewa watakila wani zai ganshi karamin al'amari amma abu ne babba ɗaya daga cikin al'amuran nan an yi umarni da aikata shi ɗaya daga cikin al'amuran nan kuma an yi umarni da rashin aikata shi ma'ana an yi hani da aikata shi za mu fara da wanda Allah ya fara da shi kamar yadda manzan Allah ke cewa ibda ibda'u ba da Allahu bihi ku fara da abin da Allah ya fara shine ku fara da abin da Allah ya ce ku aikata da abin da Allah ya ce ku yi da umarnin Allah abin da Allah bai sa ku yi ba kar ku yi shi ba wani abu bane illa al'amari na azumi albarkar azumi ba koyayya ba ce ga dukkanin musulmi musamman wanda ke leke-leke cikin abin da ya shafi addinin Allah ba da cikin dalili wanda babu ruwansa da binciken addini ba wanda di ke lekawa cikin al'amarin Qur'ani da hadisi wallahi falala da alherin azumi bai zama ɓoyayye a gare shi ba daga cikin falalar akwai dunkulalliyar maganar Allah da yake cewa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna wato ku yi azumi alheri ne gare ku inda kun kasance kun sani wannan dunkulalliyar kalma cewa ku yi azumi alheri ne gare ku wallahi inda fashin baki za a yi akan ta ita kanta ta ishe mu hutubar yau har ma ta mana yawa amma dai a dunkule Allah ya nuna mana azumi na tilasta da farillarsa alheri ne gare mu wannan ya sa Allah ce ku yi azumi alheri ne gare ku malamai sun kasa azumi zuwa kashe uku ma'ana nau'ukan azumi guda uku nau'i na farko shine azumin da yake wajibi kamar misali ko misali azumin ramadan wannan wajibi ne kamar misalin azumin kafara wannan wajibi ne kafara nan nau'i nau'i ta rantsuwa ne ko ta wani a makamancin haka ko ta kisan kai ko wani a makamancin haka wannan azumi wajibi ne akan haka idan mutum ya kama shi kamar misali azumin bakance mutum ya sha alwahin cewa yana da wata bukata in Allah ya biya masa zai yi azumi kaza to wajibi ne yayi wannan azumin dole ne kamar yadda Ramadan yake kanka to wajibi kai wannan azumin wannan shine kashin azumi na daya da malamai suka bayani kashin azumi na biyu shine azumin nafila wannan azumi na nafila ba dole bane amma suna da albarka kwarai da gaske kamar misalin azumin tasu'a da ashura wannan azumi ne wanda yake na nafila na taɓawo'i yinsa yana da albarka kwarai da gaske kamar misalin azumin kwanaki goma na farkon zulhijja wanda ke mu nan gaba kaɗan wanda akwai alkhairi cikin waɗannan azumin muka kwarai da gaske don manzan Allah bayyana cewa ma duk duniya babu wanda zai aikin alkhairin da kai idan kai azumi guda goma na farkon zulhijja din ba wanda ya isa ya kama ka aikin alheri kowaye har sahabbai suka ce ko da mutum ya fita da ainihin wato kayansa da iyalansa da dukiyarsa ya tafi don ɗaukar kalmar Allah manzo Allah ya ce to shi kadai ne shi ma ya zama daga shi har iyalan ba wanda ya dawo shi ya mutu iyalan sun kare dukiyar ta kare duk a yada addini shi kadai ne zai kai ka lada idan kai azumi guda goma na farkon zulhijja din saboda haka akwai alkhairi akan irin waɗannan muka kamar misalin azumin ranar arfa wanda malamai suka ce idan mutum ya azumin ranar arfa Allah zai ba ladan wanda suka yi aikin hajjin gaba daya da kai da wanda suka yi hawan arfa ɗaya kuce a gurin Allah babu alherin da ya kai wannan da haka in baka da kuɗi na zuwa Saudiya to shikenan ga azumin zuwa Saudiya shine azumin ranar arfa man da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da za ta zo arfin ranar arfa kamar misalin azumin ranar litinin da alhamis wanda manza Allah ke cewa ranar alhamis ko ranar litinin a ranar aka haife shi yana gode wa Allah da samar da ya da shi a duniya a sakamakon wannan yake azumin dillar litinin kuma ya sunanta tamu kuma wannan azumin ba sunansa maulidi ba domin shi ibada annabi idan akwai masu kafa hujja da cewa wannan azumin ranar litinin ai annabi yi maulidin haihuwarsa ne na'udhu billahi min hadhihi al-maqala wannan magana ta yi muni kwarai da gaske an fassara hadisi bi gairi haqiqatihi ba yadda asalin hadisin ya zo ba haka ranar alhamis manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azumi yace saboda a ranan ne Allah ke ɗaukaka ayyukan bayi zuwa sama ya musu sakamako yace ina so kuma ya zama a cikin ayyukan da Allah zai bincika mun na sati ya zama akwai azumi a ciki saboda haka azumin litinin da alhamis akwai falala kwarai da gaske kamar misalin azumi mafi falala da manzon Allah ya faɗa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah in ban manta ba hadisin Abdullahi dan Amr dan As manzan Allah yake cewa inna ahabba siyami ila Allah siyamu nabiyillahi Dawud mafi soyuwar azumi mafi falalar azumi a gurin Allah shine azumin annabin Allah Dawud kana yasumu yawman wa yuftur yawman ya kasance yau ya sha gobe ya azumi saboda haka in ka samu damar yin wannan azumin to manzan Allah ce ba azumin da ya kai shi falala in ba ramadana ko kuma azumin farilla duk azumin nafila ba wanda ya kai wannan azumin falala yau ka sha ruwa gobe kai azumi yau ka sha ruwa gobe kai azumi kuma likitocin musulunci har na zamani sun tabbatar da cewa duk mutumin da ya lizumta wa kansa irin wannan azumin to duk wasu cututtuka da suke zakewa dan adam da izinin Allah shi Allah zai kare shi saboda kana balancing jikinka ne kana balansin jikinka kana ba shi abinci kuma kana hora shi ta hanyar samar da lafiya a lokaci guda kuma kana ibada saboda haka yana da albarka kwarai da gaske wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaice shi to haka kuma kamar azumin kwana shida na cikin wannan wata na shawwal azumi ne mai falala mai alheri ya tabbata daga abu ayyub al-ansari wanda imamu turmizi da imamu ahmad da abu dauda suka rawaito manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahr wanda ya azumci watan ramadan sannan ya biyar da kwaya shida a cikin shawwal to kamar ya shekara ne yana azumi to a wajen fassara dahar ne aka samu sabanin malamai wasu malamai suka ce dahar ana nufin zamani wanda da turanci ake ce masa sensuary wasu kuma suka ce abinda ake nufi da addahar ana nufin shekara ne to idan ma ka ɗauki fassara ta ƙasa ita ce ana nufin shekara wanda ita ce take iya ba da fassara hakikanin hadisin sai mu ce shekara tana da kwana ɗari uku da sittin. to idan kai azumin ramadana guda talatin daidai sai ka ɗauko wata ƙa'ida ta alƙur'ani da take cewa man ja a bil hasanatu falahu ashiru amsaliha wanda ya abu kwaya ɗaya mai kyau za a ba shi goma kwatankwatansa to shi kenan yanzu ka yi azumi talatin kenan kana da goma goma sau nawa sau talatin a cikin shekara da kana da kwana ɗari nawa ɗari uku daidai to ina za ka samo sauran kwana sittin ya cika maka shekara daidai shine sai ka yi azumi kwaya shida a cikin shawwal idan ka yi azumi kwaya shida a cikin shawwal goma goma sau shida nawa sittin ga ɗari uku a can na ramadan kwana goma goma sau ɗari uku abin nan sau talatin ɗari uku ya haɗa maka kwanakin shekara daidai don haka wanda ya azumin ramadana sannan ya samu dacewa ya guda shi da cikin shawwal ɗin nan to daidai yake da wanda tun daga farkon shekara kullum azumi yake yi har shekara ta kare ba shi da bambanci to kaga wata ni'ima ta ubangiji ka'ida shi ne Allah ya hana a yi azumi kullum to amma kuma Allah ya sani akwai waɗanda inda za a ba da damar yin azumi kullum suna bukata haka ne ko ba haka ba sai Allah ya ce to tunda na hana ku to kuma ga inda zan ba ku lada shine kar ku yi azumi kullum amma ina za ku samu ladan azumi kullum shine ku yi ramadana sannan ku ku yi kwaya shida a cikin shawwal kun samu ladan azumi kullum kenan idan da za ka yi shekara talatin a rayuwarka ko arba'in kana yin ramadana kuma kana sirta shawwal to abin da wannan ke nufi shine gaba ɗaya shekara arba'in ɗinka da kai a rayuwa kullum azumi kake a gurin Allah wannan ni'ima ce da falala da Allah ya so mu da ita mu al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda la takadu tajidu hadhihi ni'ma fi qaumi nuh in ka je cikin mutanen annabi nuhu ba za ka sami irin wannan ni'imar ba Allah bai musu irin wannan falalar ba in ka je mutanen annabi ibrahim ba za ka sami irin wannan ni'imar ba in ka je mutanen annabi nuhu ba za ka sami wannan ba duk annabawan da Allah ya masu karamci ba za ka sami irin wannan falalar da Allah ya dankare a cikinsu kamar yadda ya dankare a cikin al'ummar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama don haka da ni da ku mu yi kokari mu ribaci wannan ni'ima Allah ba mu iko abu na biyu da za mu yi magana akai wanda shi ne aka hana dama muka sai hutubar abu guda biyu ne daya an umarci a yi ɗaya kuma an hana wannan ɗaya wanda aka hana ɗan uwa abin abin mamaki abin abu ne mai hatsari abin ɗabi'a ce mummuna yanayi ne abin zargi abu ne wanda Allah ke fushi da shi manzan Allah ke fushi da shi kuma duk mumini na kirki bawan Allah yake fushi da wannan lamari shine wata ɗabi'a da ta shigo mu a cikin kwanaki biyar zuwa bakwai da suka wuce dinnan wato mata da mazaje haka sai mace ta zo mijinta ya zauna a falo akan tirisita ta zo ita kuma tana rawa tana waka a gaban shi rawa tana waka tana rawa abin takaici na farko shine yaranta ƙanana 'yan shekara biyar shekara bakwai shekara goma suna gudun suna kallanta da ita da mai gidanta tana rawa a gaban shi tana kada nonanta tana kada duwawunta abin takaici na biyu shine za a zo da waya watakila ma a daidai wannan lokacin wanda zai dauke ta a waya rajulun ne ajnabi mutum ne wanda ba shi da alaka da gidan ta hanyar jini balantana a ce ya halatta ya ga tsaraitinta wani za ka samu ɗan aikan gidan ne wani za ka samu direban gidan ne wani za ka samu wani yaron gida ne shi za a bawa waya yana ɗaukarsa da ita da mijin tana rawa a gaban shi abin ka kai na uku idan an gama sai a ɗauki wannan hoton bidiyo sai a ɗora shi over the internet a ɗora shi a kan shafin facebook ko shafi na twitter ko na whatsapp ko na makamancin haka duk duniya ta ganta tana rawa a gaban mijinta ga 'ya'yanta ƙanana a kusa da ita duk duniya ba wai anguwarsu ko garinsu ko ƙauyensu ko gundumarsu ba duk duniya wannan ɗabi'a ce a bar zargi bai dace a ce muna fito na fito da ubangiji ba domin wallahi wannan kwatan kwatin fito na fito da Allah ne fada ne da Allah wannan ɗabi'ar da yanzu mata suka shigo da ita mata ɗaya ne ta fara wannan abun yanzu ka iya cewa kusan gaba ɗaya matan manyan nan sun ɗauki wannan ɗabi'ar saboda suna dukiya falonsu akwai AC akwai carpet mai kauri mai laushi akwai zunduman-zunduman kujeru akwai freezer a gefe akwai kayan alat don haka tun da Allah ya musu ni'ima bari su saka mihi da mummuna su saba mishi innal na baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu humdaral daral bawar jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah ya ce lalle waɗanda suka canza ni'imar Allah da butulci baddalu ni'imatallahi kufura, suka canza ni'imar Allah da butulci wannan butulci wa Allah ne wa ahallu qawmahum daral bawar suka sauke mutanansu da danginsu da iyalansu da gidansu a gidan masifa gidan hallaka gidan bala'i Allah ya ce jahannama ya salaunaha wallahi tallahi wannan sai na sada su da wutar jahannama Allah ya ce fa bi isal qararu tur Allah wajaran matabbata ta zamanto wutar jahannama wannan shine abin da muka yi wa Allah aina nahanu min coronavirus ina muke daga coronavirus har yanzu fa muna cikin tarkon Allah ba mu riga muka fita ba balantana mu ce mun samu sake bari mu yi abin da muka ga dama aina na hannu min lata fi ba har yanzu muna cikin tarkon ubangiji fa kar mu manta wa aina nahnu min ramadan kwana shida ne fa yau tsakanin mu da ramadan amma yanzu a cikin kwanaki shidan nan har mun kirkiro wata sabuwar bid'a man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda duk ya kirkiro wata dabi'a mummuna ya bazata a cikin mutane wallahi yana da zunubinta da kuma zunubin duk wanda ya aikata ta har kiyama ta tashi bayan irin abubuwan da muke yi na rashin tarbiyya a gidaje da barin 'ya'ya mata suna tabarrujanci wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu bayan tabarrujanci da 'yan mata da mu suke muna kallo ba ma iya hana su kuma yanzu abin ya wuce wannan mataki har ya kai mace ta zo mijinta ya zauna akan kujera ta zo tana rawa ana ɗaukar ta a bidiyo sannan a ɗora wannan bidiyo din akan intanet mun fa musulmi ne mun fa musulmai ne ba arna ba ne mu wallahi ba dukkanin ɗabi'ar da muka gani a gidajen talabijin da guraren yada faifaranci da lalata na duniya za mu ɗauko shi mu ce za mu yi applying ɗinsa a cikin ɗabi'unmu da halayenmu ba wannan muna zubar da mutuncin kanmu da addininmu da al'ummarmu da ƙur'aninmu da hadisinmu da manzan Allahnmu saboda haka muna kira ga waɗanda suka ƙirƙiro wannan bidi'ar da wannan saɓon wallahi da su gaggawar tuba ga Allah su janye shi in ba haka ba wallahi ina mai tabbatar muku wallahi ku ce na faɗa muku akan wannan mimbari ko ina raye ko bayan na koma ga Allah wallahi idan ba a daina wannan ɗabi'ar ba to akwai ranar da za ku buɗe wayoyinku ku ga matar aure da mijinta suna saduwa an ɗauke su an ɗora wa duniya domin yanzu ma wallahi ina mai tabbatar muku an kusa iso wannan gurin ku duba irin tarurruka na bukukuwa da ake yi na 'yan uwanmu musulmi saboda suna jin suna da dukiya saurayi ko ango ya zo yana rawa budurwar ta zo tana rawa ko amaryar ta zo tana rawa ana ɗauka su suna rungumar juna suna kisin ɗin juna kuma wahaza min nata'iji wahaza min nata'iji al-aflam al-mazina wal-ughniya al-mazina wal-aghani al-qabiha allati shahaduha منذ 20 يوما أو 30 يوما من أفلام الهندية والأغاني الهندية والأمريكية وتارة العربية wa taratan alhausawiyya wallahi wannan yana daga cikin sakamakon abubuwan da 'ya'yanmu da ƙannanmu da matanmu suka dinga kalla shekaru ashirin zuwa talatin da suka wuce na finafinan india indiya da waƙoƙin indiya da finafinan america amerika da waƙoƙin amerikawa music wal musiƙiyya music da sauran ire-iren waɗannan a wani lokuta ma hadda larabawa irin fetsarinsu yanzu akwai tashoshi a kan nalfat tashoshi ne na larabawa tan tantagaryar larabawa haifafin uwa da uba amma tsirara suke rawa suke waka mala tsirara wannan yana daga cikin natijar da ya fara haifarwa wannan fina-finai da wannan waƙoƙi da aka dinga kalla shekaru aru-aru da suka wuce ana wa mutane nasiha su daina barin ƴaƴansu suna kallon waɗannan abubuwa yanzu sakamakon abin ne muka fara gani in ba haka ba ina mu ina indiya al'adunmu daban yaranmu daban launin fatanmu daban addininmu daban amma ka ga mace ta zo tana rawa irin yadda ba indiya take rawa kuma wannan shine duk abin da yanzu 'yan matan hausan nan suke yi abubuwan da suka yi ta kalla ne shekara da shekaru a waɗannan ƙasashe shi ne suka ɗauko suka zo suka narke su suka mai da su a cikin al'adunmu da ɗabi'unmu muna roƙon Allah Allah ya mana maganin wannan masifa Allahumma la ta'khudna bima fa'ala as-sufaha'u minna Allah karka kama mu da abin da wawayen cikin mu suka aikatawa wallahi wannan ɗabi'u da irin waɗannan halaye su suke sa Allah yake janno masifofi da bala'o'i idan suka zo kuma masifar he su rugun tsuma da waɗanda ma ba su taɓo Allah ba ko ba su saba wa Allah ba ya Allah duk wanda zai saba maka Allah ka san shi ka san inda yake ka san cewa rayuwa da hibabu babu alheri ya Allah kai mana maganin wannan sabon da yake yi Allah idan mai shiruwa ne ka shirye shi ka mai da shi kan hanya in ba mai shiruwa bane Allah ka ɗauke shi daga cikin mu ba ma bukatar shi ya Allah waɗannan ɗabi'u da wannan raye-raye da kaɗe-kaɗe aka da aka ƙirƙiro to wallahi ya fara daga kan matan aure ne ku jira ku ga abin da zai biyo baya Allah ya kiyaye amma wallahi ƴan mata da samari waɗanda ma ba su da aure har gara ma waɗannan ka iya cewa matan aure ne da mijinta ne na rantse muku da Allah idan aka yi wasa da saurayi da budurwa masu neman juna za su fara wannan ɗabi'ar suna ɗora wa duniya Allah ka kare mu daga masifa ka kare zukatanmu daga saba maka ya Allah ka dora mu akan hanya madaidaiciya ya Allah Allah ka kare mu daga dukkanin waɗannan masifu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والإكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب يا الله منا روقونك كزونا دافيا الله كزونا دمو لافيا الله كقارا من لافيا دزما لافيا الله كالبركة دوكيو يمو ka albarkaci gidajenmu ka albarkaci matanmu da 'ya'yanmu ka albarkaci ibadunmu ya Allah ka albarkaci duk abin da yake hannunmu na alkhairi ya Allah ya Allah muna roƙonka waɗannan masifu da waɗannan saɓuɓɓuka da suke bazuwa a duniyar mu ta yau ya Allah ka tsame mu daga ciki kamar yadda ake cire gashi daga cikin kwababban gari ya Allah muna roƙonka ka cire zukatanmu daga aikata ire-iren waɗannan al'amura ya Allah wanda suke aikatawa bayinka ne da yawa daga cikin su musulmi ne Allah muna ka shiriyarka su. Allah muna ka roƙonka shiriyarsu Allahumma inna nas'aluka hidayatahum Allahumma inna nas'aluka hidayatahum Allah in masu shiruwa ne Allah ka shirye su in ma masu shirwa bane Allah kai ka san su kai ka san inda suke Allah kai mana maganin su da Allah ka sa mu zauna lafiya da iyalanmu ka sa mu zauna lafiya da dukiyarmu ka sa mu zauna lafiya da al'ummarmu Ya Allah ka zikan mu ka zikan iyayenmu kai musu rahama da gafara ka kai rahama cikin kaburburansu ya Allah ibadu da muka gabatar cikin watan ramadana Allah ka amsa mana wanda za mu gabatar yanzu na sitta shawwal Allah ka amsa Allah ka ba mu iko marasa lafiya da ba za su iya ba Allah ba su lafiya su wannan azumi ya Allah waɗanda suke da lafiya Allah ba su dama da ikon aikatawa ya Allah kuma in mun aikata Allah ka amsa mana Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka yaye mana matsaloli da damuwoyinmu Allah ka saunan da mu lafiya a ƙasarmu albarka da alkhairin wannan ƙasa Allah ka tabbatar mana da shi sharri da masifar wannan kasa Allah kai mana maganinsa Allah ka zaunar da mu a wannan jiha lafiya albarka da alherin wannan jiha Allah ka tabbatar mana da ki sharri da masifar wannan jiha Allah kai mana maganinsa Allah ka albarkaci yan kasuwar mu ka albarkaci malamanmu, mu ka albarkaci yan matan mu ka albarkaci matasan mu ka albarkaci dukiyoyin mu ka albarkaci ofisoshin mu ka albarkaci gidajen mu ka albarkaci duk abin da muka mallaka ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عادله وعادله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الأولى من الجنة ونعوذ بك من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله